بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين kafin mu ci gaba da karatun da muke yi za mu bayani takaitacce a game da kaɗan daga cikin wato darsa wanda sautin muzammil wato ta muka ɗan fahimta daga ciki surar tana da abubuwa da daman gaske kuma ga min nesa da ita wasu zuwa ce za mu fahimci abubuwa da daman gaske a cikinta na abin da ya shafi rayuwar mu ta duniya da rayuwar lahira sai dai kawai dan wani abu da ba a rasa ba kawai wanda za mu bayyana da farko dai eh, sura ta yi magana kan abubuwa misali guda uku muhimmai wato kiyamun laili karatun alkur'ani da kuma zikiri a ƙarshe kuma ta gama da istighfari wannan su ne irin abubuwan da surar wato ta yi magana kan su to da idan akwai da a ce mun tsaya mun rubutan saboda komai rubuta shi ke a rubuce saboda gaba to da za a amfani kwarai da suke to za mu ga sura ta fara da ya ayyul muzammil qumul layla illa qalila an ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye wa dare sai dan kadan so abin da yake so mu lura shine qumul layla qum qumul layla wato duk lokacin da aka ce Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni to wannan umarnin in dai ba wani dalili aka samu wanda ya nuna cewa a ai annabi din shi kadai ake nufi ba to wannan umarnin yana nufin kowa da kowa kenan wato a cikin al'ummarsa kuma kumin laila din nan fi'ili ne wato mushtaki ne tunda fi'ili ne wanda yake mushtaq to ya gama kowa da kowa kenan duk wanda ya siffa da irin wannan siffar to da shi ake duk wanda ya yi wannan aikin to da shi ake saboda haka kumin laila illa kai wato duk wani wanda ike kwance ike lullube da mayafi ike lullube da bargo ike lullube da kowane irin abin rufa to da shi ake kenan kai ne ake cewa wato ka tashi wato ka bada wato ka. ta yi wato ta yi tsayawar dare da kai ake wato ba wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaushe shi kadai kowa da kowa wannan umarnin ya shafe shi sai dai kuma umarnin yana nan kamar in yadda karshen sura ya mayar da abin ya zama abu ne wanda ake so amma ga wanda yake bukatar falalar allah to wannan ya zama tilas a kansa sai ga wanda baya bukatar falalar kuma za mu ga surar ta yi umarni da a karanta alkur'ani dalla-dalla wato bit tartil al'kur'ani tartila kamar yadda Allah ya ce to akwai hanyoyi kamar irin iri guda uku na karatun alkur'ani ala misali akwai tartili din shine wanda ya kasance aka fi saninsa tartili wanda shine a karanta shi dalla dalla dalla dalla irin yadda kusan ma za ka iya kirga harafin wato ya zama kowane harafi a bashi kowane harafi ya kasance an bashi hakkinsa wato makarin kuro ah, an ce wannan akwai malamai waɗanda suke wato suke da wannan ra'ayi kamar irin su wato warsh da asim dukkaninsu akan wato wayar tartili suke sannan akwai hanya ta biyu kuma akwai hadar hadar wato shine wato mutum ya gaggawa ya sauri a cikin karatun qur'ani ah, kamar irin yadda aka rawaito an ce a wannan al'umma an samu mutane guda hudu sun sauke alkur'ani a raka'a daya akwai khalifa na uku usman bin affan yakan sauke qur'ani a raka'a daya akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam tamimu dari yakan sauke qur'ani a raka'a daya tak akwai sa'id bin jubair yakan sauke qur'ani a raka'a daya sannan akwai abu hanifa shi ma kan sauke qur'ani cikin raka'a daya Allah ya saka amana na hairi da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da kai goye bayan sa imani da wani malami da yayi sharhi a wani tafi na shehu dan kodiyo da yazo kan wannan hadisi wanda yake kwadaitarwa wai kawo wasu da suke haddace qur'ani a raka'a daya shi kuma sai ya sharhi a ƙasa sai ya kare ta wannan magana to da irin waɗannan su ne waɗanda su aikin nan ba su za a yi ba allah ne mai kuma ba su za su yi kai ne za su yi amma wai sai su hana ka kuma su yi wa allah mummunan zato akan cewa baya son wannan aiki ko ba zai baka wannan falalar ba masu irin wannan ra'ayi za ka cewa idan sun ga littafi wanda ya wallafa littafin nan wani babba ne kuma mutane sun karɓi littafin to yaya zai ya cusa ra'ayinsa a ciki ya sayar da ra'ayinsa to sai ce to zai ko zai wa littafin sharhi ko zai mata hakiki ko zai fassara ko zai mata tarjama to saboda idan ya zo sai abin da zai kawai shine in ya zo daidai inda ra'ayin nasa yake abin da baya fito kuma sai ya sauko faɗi wancan jawo wancan ƙaga wancan ita shi wata magana wata za ta raunana ko kuma ta shafe wancan abin saboda haka akwai a cikin wannan al'umma kamar himsar bini minhal wanda ya kasance yake saukar ƙur'ani sau 90 a wata ɗaya kuma fa da fahimta da tadabburi har ma idan bai tsaya ya fahimci abin da aya take sai ya koma ya sake karantuwa wannan ayar to akwai abdullahi bin sadan wanda a kullum da rana yakan haddace ƙur'ani sau hudu wato yakan sauke ƙurani sau hudu ba ma wannan ba akwai irin su a shek musa a sadarani ko a sidirani bisir wanda aka rawaito cewa yana haddacewa ko yana saukewa alkur'ani a dare da rana sau dubu saba'in amma saboda an san matsayinsa an san takawarsa an san tsoron allansa ba ka da abin da za ka ce illa ka gaskata sai dai kawai ka nemi yaya aka ya zama ka ya aka ya zama ka wani su ce a allah ne ke haɗa damar ranar har ta zama kamar misalin shekara har ta zama kamar shekara arba'in da uku a inda zai sauke ƙur'ani da safe biyu da rana biyu ko kuma shekara tamanin da bakwai da wata shida a inda wato sauka ɗaya da rana sauka ɗaya da dare wato duk a buɗa masa rana ɗaya ce amma kuma shi a buɗa masa sai ta zama haka haka malamai suke ta tawuli ko kaza yake nufi ko kaza yake nufi to haka tsarin yake duk lokacin da aka ce ga wani mutum ya faɗi wata magana mutumin nan kuma an yadda da addininsa mutumin kirki ne to abin da ya kamata shine idan ba a gane abin da ya faɗa ba ba ce za a ce kafiri ne ko a ce boka ne ko a ce sihiri yake ko a ce ayi waka ce ko a ce menene ba a'a abin da ya kamata a yi shine abin da ya kamata shine sai a yi matawuli a ce ko abu kaza yake nufi ko abu kaza yake nufi ko abu kaza yake nufi gani ko abin da ya kamata ke nan a ce ko abu kaza ke ne ko abu kaza ke ne har sai tukunna ka ce ko abu kaza ke nufi daya ko abu kaza ke nufi biyu ko abu kaza ke nufi uku har sai ka yi misali wato har sai ka yi wato sau saba'in tukunna kadan kai sau sau saba'in to idan ya kasance wato baka gano har yanzu ka gano manufarsa ba to kuma sai ka koma ga Allah kana kankan da kai ga Allah Allah ta'ala ina so ka sanar da ni na gane abin da malamin nan wato ya gano Allah ne saka ma da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya goye bayan ma jagora da ka su malamai da suka so suka sami wannan yana yin wannan abu ba su ce a ai ƙarya ke ai bai kamata ba kaza kaza ita kuma kira ta hadar wanda ita kuma tana da goyon baya wato wanda suke kan wannan ra'ayi akwai ibn kasir akwai abi amr akwai kalu wato wato eh, wani irin karatun wato na sauri da sauri sannan akwai a tadawir wato shine nau'in karatu na uku tilawa ta uku ko karanta na uku shi kuma mutawassit kenan shi ba tartili ba shi ba hadar ba mutawassit shi ma akwai malamai waɗanda suke wannan maza mazhabinsu kamar imamu kisa'i eh, to irin waɗannan su ne imamu kisa'i ko to dukan wannan dai ya za a gane wannan tartili ne ya za a gane wannan kuma hadar ne ko wanda da wuri ne to duk ya danganta da irin yadda aka ja guraren ja kawai irin maddodi wanda suke wato ba na ɗabi'a ba to anan ne kawai ake ganewa wasu sai su mai da su kamar duk madda ce kawai ta ɗabi'a kawai harafi ɗaya kawai ko alifi ɗaya harka ɗaya waɗansu kuma su mai da shi harka waɗansu su mai da shi to haka na ake samun bambancin sauri da rashin sauri ko da ke wannan ba ya shafi daga cikin darussan da aka koya ba wanda ya kai wani dan karin bayani kawai ne darussan da aka koya shine abubuwan da na faɗa na game da zancen kowa ake nufi idan ci kum din nan da kowa ake kuma duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wani wani abu ko wata magana ko wata addu'a ko wani lakani to wani abin ya shafi kowa da kowa sai idan akwai wani dalili eh, amma akwai wani malami yana cewa idan abin ya zama amsa ce annabi ya baya to kowa da kowa ke amma idan ba amsa ba ne to ba kowa da kowa wani shine kaɗan dai daga cikin sai abin da ya shafi zikiri sai abin da ya shafi zikirin nan ana nufin cewa shi karatun ƙur'ani an ce ka tashi umul laila illa illa wato ka tashi da daddare ka gana da ubangijin ka kuma ka karanta qur'ani aka ce duk wani wanda ya sami wani matsayi na ɗaukaka da samun kusanci a wajen allah wanda za a iya cewa waliwa ne ko kuɗibiwa ne ko gausiwa ne wani irin matsayi wanda aka ba shi ko ta annabtaka ce to wannan abin da ya jawo karanta alkur'ani wato da daddare bitadabbur da kuma tsayawa yana ganawa da ubangijinsa wannan shine ke haifarwa da samun kusanci a wajen allah babu wani wanda zai samu kusanci wajen allah sai wanda ya kasance haka ah, allah ya gafarta wa alhaji ba ringi da ya rasu Allah ya masa rahama ne muna magana da shi wata ran nake zana masa waɗansu manya-manyan malamai waɗanda mutane suka tafi akan cewa ai waliyai ne wato suna da wani mukamai a wajen harara ta ubangi ko ta kudubaniya ko ta gausiya ko kuma ta autadiya ko kuma wata harara dai ko ta ikitiyariya da sauran irinsu irinsu shine yake cewa a ina ai waɗannan ina ai ai sai da ce kawai salihan bayi ne kawai ai babu yadda za a yi wani mutum ya samu ɗaya daga cikin irin waɗannan mukaman idan ba hafizin ƙur'ani ba sai an haddace ƙur'ani ake samun wannan matsayi wanda yake faɗa ke sai dai kawai irin waɗannan kira kawai salihai kawai an ba za a kira suna da wani matsayi ba Allah zai saka ma da alkhairi to idan ka duba za ka in ka duba wani za zaka cewa maganar qur'ani to idan ka duba sai abinda ake faɗa wato ga waɗanda suke yan ɗariƙa abinda ake gaya musu sai ga yi nan su kuma sun yi nan don ku saboda babu wanda ya kai da su wajen kula da karatun qur'ani wajen haddace qur'ani galibin wato mahaddata qur'ani wanda muke da su zai kai ga cewa duka suna da cin wato ah, ahalin tasawuf wato kaman yan dalika misali